haka kusan mu duk hausawan da ke zama a nan wajen to duk a nan muke cin abinci to dan wannan kwatun da kake gani duk wani nau'i na abincin bahaushe ya iya shi ikon Allah kai in kare maka labari kusan cewa ake ya iya abinci ya fi kala dubu alaji wannan da kake gani ikon Allah wai zai ma dai bi mu a sha'ani ne fa na kuɗi in dai za a ce mashi ga kuɗi komai zai iya yi kawai ni matsalar ita ce mai wurin abincin tana tabbatar da za mu ɗauke wannan mutumin to wallahi tana iya haukaci ba saboda duk wanda yake zuwa nan ya ci abinci dan shi yake zuwa to wanda abinka ni na ruwana da ita hmm? sai tsuga masa kuɗi ni bari ka ji hajiya ta da ta wuni bata ci ba gwara kowa a duniyan nan ya kwana da yunwa to in ko ka tsuga mishi kuɗi mun ɗauke shi mun gama Thank you, my friend. Hey, Emeka, try to See, go bring cup. Go bring cup. Ah. You want make a bring two? Eh, no, one. Go bring one. Okay. Emeka, I have to bring Carol. Bring Carol. Okay. Ai shi kenan. Bari in je in sami. To. Ai, ado. me haka ni sa'an ka ne ina zo a cikin mota ba mutum ka wani kwantar da kujera mota ka ce ya hakuri ta ka ce ta ka ce ai ba ma kwanciya ba ma zama ma in kana in duk gurin da kake a zaune ko a mota kake ba dan sake zama ba kuma tuki ba dan sake yin sa a zaune ba a tsaye ma ne shine zaka nuna ka ka iya biyayya a'a to ai ba daɗin raina ka a haka ma ni zan iya tuki me haka kuma a tuki zan ma a haka a ya zaka tuka ni a haka bari da ni kai ma hukaci ne da kai da gangan nake ma to wasa ne ah, a no kai wasa nake ai na oh wasa ne wasa ne wallahi da na ma ni ma Come on, friend. Honestly, how are you? What happened now? You, just work out. You just, you know, you patronize us again. You got, Tell me, because you don't get another customer. How far, Emeka? You know I bring my wife here. That is why I know they eat outside. You know women and their wahala. I if know. I eat outside now, another wahala. <laughs> How is so, market? Final with the try. What he come bring you come? It's a deal. A very big deal. <laughs> no, but the same thing you tell me last time. I don't cost you anything. I don't see now, I don't see about Emeka, that one no click. Okay. But this one, mm. I assured you, if you agree, you will become a rich man in a very short time. I mean. You see that man? The one at the back. Don't know at the one where I come. Yeah, exactly. yeah, yeah, I like it. The more you see that man, the more you become rich. wannan dan takuraren yaro mai kama da tukunyar girki shi za a kawo ya wannan me zai iya ai wannan kamata ya ajiye shi a gindin murhu in uwarsa ta gama girki ta kwasa mar ya ci koshi ado to wannan dan kutun da kake gani shekaru ne suka danne shi ya ba talatin baya da kake gani shi talatin warai da gaske na na na watanni shekaru wannan din warai da gaske What Sarki Hausawa. What in the talk now? What in I discuss? I'm going. Let me now. what Waiting. The two make you come carry me. You say me. You want tell me something now? Talk to me now. Calm down. Um. That. An zo gurin. Wajen mean? Ah, ai ni turanci ya yamma ni na yi gabar. Wai kana so ka gaya min ka ce ba kai makaranta ba ne? Na aji uku ban gama ban na fasa malamin kai daga nan ku na shiga tasha. Ban fito a tasha ba sai da karje ka fito da ni. ai na daɗe a tasha alhaji um, mu ji da inyamuri eh, mu ji da emeka si sarki hausawa make you no be say na say they wan call send me o tell me something now. you just come here dey talk another thing supporter na my mother go begin dey look for me emeka me and you sell you hey yamuri what is your monthly salary here ha my monthly salary for here yeah. na me dey dey pay pass na twenty thousand na dey dey pay me then they remove anything na me na me they dey pay me pass pass anybody wey dey there all the staff wey dey there na me they dey pay pass. to alhaji kaji. hey i'm suspecting you i hope this hausa man is not going to take emeka away from madam hey. sarki hausa ka faɗa masa abin da zai mun da kuma abin da zan biya shi a wata. um, Emeka, mm? this man want to employ you. Employ me? Uh, and your job is to cook food for his mother. make sure you deliciously satisfied her day and night. That will not be problem now. Talk to Coco. I won't hear the Coco. Okay. Tell me the Coco. Um, um okay. Alaji say he go pay you. Guess how much? How much you won't pay me? Ah, twenty thousand they pay me here? Maybe one put two, maybe two, two thousand to make her twenty-two thousand. Twenty-two thousand. To Allergy say he will pay you one hundred thousand. Huh? 100,000. Where are you going? Emeka? Eh? Now the 100,000 won't make you crazy. So what pay me 100,000? Exactly. Of course, yes. Nyamirianga <laughs> kudi. Come, enter, enter moto. Come and enter moto. You if Emeka leave your shop, I will not come to your shop again and your market is gone. Kalachi, I will call you for phone. ba kwa ba garin ku for your information your feeding and accommodation is free Alaji could do you share have told you you see feeding and accommodation free honestly yeah. just enter motor let us go i will buy cloth for you even am no no no i will buy cloth for you i say Emeka Emeka Emeka Emeka Emeka Emeka you no go anywhere you no go anywhere Emeka I told you that I'm going to tell Madam. Emeka, you're not going anywhere. Emeka, you're not going. Emeka, what did I want to Emeka, you're not going anywhere, Emeka. Ah! I'm going to. My Bobo! Hey! I'll I'm you the charge card. Hey! My Bobo! Ah! Yeah! Yeah! Ah! Ah! I go, I go, I go call you. Ah! Ah! My Bobo! Yeah! Ah! take a easy oh take a easy oh take a easy say the way you drive like say don't don before. kai ka ba hankali na san dai tip tip barawo kenan wallahi zan iya buɗe motar nan wargazo ka waje wallahi. dan allah dan annabi ka bari ni wallahi tallahi na gama tsorata da tukinka ni duk na matsa aje ofishi na a aje ni sarki na hausa na you know i know emeka abeg abeg okay okay i don't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 don kayo je a hankali uh-huh. eh, eh, eh,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 ah bí adé tààtì. tààtì. hajiya ai ƙuru ne ke ganin shi shekaru a gunsa tsububu in gaya miki. Alaikum salam. But when we be this woman where they ask me question, see the way the they ask me question like say like say na tip me here. Carry me go show me where Ajia dey. I wan meet her. Eh? Show me mama. No be this person will look like uh, her herself. Now I leave her make they ask me question anyhow. house girl. Me, house girl. I am the house girl. What? Mama? Huh? Hey, take this boy back to Enugu. Emeka, hmm? you are very stupid. You should bend down and beg her. Bend down and beg her. She's my mother. Hey,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 a ili sabi kuke mu takowa ni a ya kuwa mo ya kuwa ah wata kuka kuka kuka kuka kuka kuka kuka kuka kuka yes asabi put that black one that with that black something <laughs> very good ke ke ya kuka ah no kuma wannan kai ado na'am wa isa bakinka a ciki Allah ta shi ka fita a fita nace ba komai da ni kake magana kuma wallahi na je ni ka ni ma za a nema eh wallahi ni direban hajiya ne ba ko to je ka kuma ya ce ba za ka ci ba eh amalan ina ga chapa mu eh eh lo lo kai ni kake ga ni kake ga ina ga chapa mu ki ka Lero? Ki kai yaron nan kicin da shauran kayan duk ke nuna maji. Ke ci eh, gaba. Eh, ku je tare. A'a, ikon Allah. Wannan ɗan gajere? Hajiya. Na? Bari in bi su kicin ɗin nan. Kin san ba yaro bane ba za a bar su bi ba. ni kuma kake ga haka kowa to aje ba yadda da mutum ne aje ba yadda ba yadda da mutum ne Hajiya. Eh, food already. Food already? Eh, Eh. servitude qui est Baik, ayuan keji. Ativitas this one, eh? If ne test this one, if in fact if he test this one, I'm say you go test any other thing. See ya. Test go see. Hey, wait, non post, Just make sure, Okay. girme ka sorry bye bye for waiting Hmm. Hmm.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 Maybe that way they put the sweets, then make them. Then they cry. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Idan kuka daki yaron nan, sai na ɗaga muku nono. A, ah, yo, ai nonon ki da na karya duk ɗaya ne ni a ah? Ado! Na'am. Uwa ta ce ba. To ta ce ni? Ai ba ta bace. To amma ka koma tasha. Mm, haka kuma.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 la ha ilaha illallah muhammadar hajiya kar isa miki manta ado get out mata fita ye eh fita fita la ha ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kace kora na kore ka fita la ha ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ci mutunci ado fita la ha ilaha illallah na ce ka fita sai ka dai Fita. This boy never finished up till now. Eh? Finish what? Cooking. Don't worry. Mm. Acha, last. Make you go sit down for dining. Very soon I go finish your breakfast. You know I'm hungry. Up, up to now, you know, my salad don't finish. Acha, don't worry. Oh, ¡No Si pues, no, no los Oh, Ajiya. Emeka. Ay, Ajiya. Now they me Emeka. no I ¡No say my mother gonna miss me ¿Mm? now. Honestly. Ha, ah, Emeka. Ha, Emeka. Adigo. Kar ka daɗe, Emeka, no stay long. Stay long. To, Kazo da wuri. Eh, da wuri. Mhm.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 an daga enugu daga enugu ai ko balarabe nake so ko china na ce mashi ɗauko zai ɗauko haka ma bature kuka yake ile ngwanu iwe na-ewe otu o jiri hụ ụlọ a niile

一度目が、うん、高橋先生のレターですよ。と、どうしようかな。الدنيا وكانت نعم kin taɓa ganin wani? Ba ta ba. yanzu wannan kullum hiji wannan sosai wannan ya warke da maki shi ke da tukuna ma enjoy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 to ai in yaƙi yaƙi a kuma da ke saranda saboda ke hikari na gambo na yadda na yi mubaya'a na yi saranda zan bi kin hikari na wallahi kwamma kawai a aji gaban nan domin in more kayan in mutu gambo kenan tsakanin mu ba ɓoye-ɓoye waɗansu kuwa an suna zaune sai su yi taɓa ɓoye wa juna duk wani tsirin a'a ai abin da ke akwai ai mu kamata ya kasance ba ɓoye saboda ki san abin da ke cikin zuciya ta san abin da ke cikin zuciya ba magana ɓoye-ɓoye a junanmu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 업! 가만히 가만히 가만히 가만히 wallahi Allah ya tsine maka ki kai sai na kai ki inda aka ce kai ki yawa Ado <laughs> Allah tsine Allah tsine maka Allah tsine maka <laughs> ke ni fa ba na akai mun kwatance ba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 fahimci maga maka Allah ya isa tsakanina da kai Allah ya isa wallahi wallahi Allah ya isa na da kai to naji ai ki tai mamuna ni kawai ki sai tace miki irin wannan tuki kuma aikin ta nake kuma duk abin da tace yi shi zan yi in da tun ce saka wahalar da duniya. bare kuwa bare kuwa to ga ga mata Allah ya isa wallahi to kin ga mu je mu je mu mai da ke sai ki ga mata a ina ina ina da wannan mota ta ganta wuce kan Allah ya isa wallahi wannan ai ba direba ba ne kai dan gwaya masha ko ana ga gidan da baki ko ko da ke wa Allah ya kaka kaka na ce ma ga kiyaye na karabu to yaushe zan dawo ba wa eh ba bi ku eh gafara gidan warga ne gafara in ba ka da shige shi abba kai yawwa wo na huce inugu yawwa zai shiga ibadan ƙasar yarba oh. ikon Allah wannan mutum da gani rayuwarsa gaba da rabin rayuwarsa tuƙi yayi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 za su yi fashe da gane gare gare gare wacce da zuwa Stand up, I, I, I want go buy something. I want make you go buy something. Wai bacci nake Get Tab no da tab no da adi ta ta kitchen. Wallahi yau dab da zan shiga Lagos kenan ka tafi. Ba ka Zan shiga Legas kenan ka tashe ni. Ashe ina bacci ne ma. Wala na ɗauka a mota nake. Ah op, oh, I'm your boss. Kai, kai, op ko? Ah op, oh, I'm your boss. You na boss. Ah, na. You are my boss. I'm, uh, ah. yeah? Go bring the car, bring the car, bring the car. Now né, Let me be your boss today now. Other driver. What? My boss. Go bring car. Your boss. Adru. That's me. I'm your boss. I'm. What's up? saboda tattali dole taku da wani gaba if was tough for me gaba na kana biyan magana tough for life dan fara jin abin da kake faɗa eh, ina da look back open the gate eh open the gate my pass baba kana kyori hajja ne kyori kai za ka ga mun jin gudu ko ba hajja ne kyori baba as see see but see but the phone, front see but me and you who is boss no no no not, not you be boss eh, I think of begging now you be boss. Eh? Well, I now you be boss. Shege, what do not quite only one lie? Malam ada, eh, eh, Ramadan, you want to pass Rabi? Let me pass, let me pass, lagi me pass, let pass, let me pass. Wani anya wannan ba giya bace ha to me ka